shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1435 daidai da uku ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na goma sha shida daga cikin jerin kasusuwan karatun karishen karatun fiqh sira wallafan Profesa Zaid Ibn Abdul Karim Zaid Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi waɗannan karatun da ake gani ko saurare da waɗannan muryoyi ga baki ɗayansu mallakar makarantar darun hadisi sanafiya ne da ke nan zariya a nigeria kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallakar wata ƙasa cikin haka ba a halasta wa wani mutum ko wasu ƙungiya ko jama'a su sarrafa ko juya su ko na su ta dukkanin hanyoyi na gargajiya ko na lantarki ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba. Yin masu wani ta ba muna ta karatu a cikin babukan da ke bayani akan fiqh sira daga yakin ainihin wato ghazwat kunai da kuma hisab ta'if wanda muka ji malam ainihin wato zaid ibn abdul karim zaid yana ta fitar maka da fawaid waɗanda za a iya gani a cikin waɗannan babuka na ainihin sira mun karanta har zuwa gaba ta takwas ma'ana na fa'ida ta takwas wadda malam ya kawo mana a cikin wannan gaba yanzu insha Allah za mu tashi a shafi na ɗari shida da goma sha takwas inda malam ke cewa a tasi'a gaba ta takwas ko kuma fa'ida takwas ta takwas ta tara amin a tasi'a fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da za a iya daga wannan gaba ta sira shi ne su مشروعية الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ga fa'ida. tana nuna mana cewa akwai shar'anci yin addu'a da fuskantar Allah maɗaukin sarki dukkanin bukatu Ba huwa ma narar rasul rasul sallallahu alaihi wasallama yasduquhu shi ne abinda muka manzon Allah ya shiga wa bi indama bi khasatin indama tashtaddu al-umur musamman ma a lokacin da al'amura suka yi tsanani fa huwa fi hunainin yunashidu rabbahu mun gama manzon Allah sallallahu alaihi a Hunain yana ainihin wato roƙon ubangijinsa yana ma Allah magiya wa yulhifu yana tsanantawa wajen addu'a fi du'a nasrul muslimina ala al mushrikina kuma gama manzon Allah sallallahu alaihi yana tsanantawa wajen addu'a da neman agaji wajen Allah madaukakin sarki da ainihin yi ma Allah madaukakin sarki kirari da tsananta ainihin nuna bukatuwa zuwa ga Allah madaukin sarki dan neman Allah ya baiwa musulmi nasara akan mushrikai kafirai wan nasru min indillahi subhanahu wa ta'ala kuma dama ita nasara tana tahowa ne daga wajen Allah madaukin sarki wa tijahir rasul sallallahu alaihi wasallam ila rabbih fi hadha al-mawqif al-asib kana 'amil fi tadhir daf'at al-qital bi sarih al-muslimina kuma karkatar manzan Allah alaihi salatu wassalam yayi da fuskantar da ya zuwa ga Allah a wannan lokaci da wannan wuri mai tsanani ya kasance jirgi mai karfi da ya canza fuskar yakin gaba daya ya koma lissalihin musulmi ya koma ya zama a bangaren musulmi na sarafi ma'ana mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsananta addu'a da kiran Allah madauki sarki akan ya ba musulmai nasara ya taimaki addininsa ya taimaki masu taimakon addinin shi kuma dama Allah shi ke bada nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan addu'a Allah cikin hikimarsa ya karbi wannan addu'a kuma ya baiwa ainihin manzon shi nasara al'amarin da ya zama da ƙarshe ya zama alheri ga musulmai ga baki daya to wannan ya nuna mana muhimmancin addu'a a cikin rayuwar mu ga baki daya da kuma musamman a wuraren da muke da tsananin buƙatuwa ko muka shiga cikin tsananin kunci na rayuwa amma yujibul mudarra ibada'ahu wa yakshifu Allah shi ne wanda ke amsa ma wanda da cikin kuncin bukata kuma ya yayi da cuci qala rabbukum ud'uni astajib lakum idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'a kuma ayi suna nuna yadda Allah yake kwaitar da bayi zuwa ga suruke shi don ya amsa musu ne biya musu bukatu amma suka ce a cikin ka'idar Allah akwai abin da ake ce ma kaddara wata ke muhattama Allah ya riga ya rubuta cewa kaza zai faru ga wani a lokaci kaza a yanayi kaza a wuri kaza an riga an gama babu canzawa sannan kuma akwai kaddara mu'allaka kaddara wanda Allah yake wani zai samu kaza a rayuwa idan yayi addu'a zai samu inda addu'a zai samu ba ko kuma wani zai gama da masifa kaza amma in yi addu'a zan kawo mai ita haka addu'a tana da tasiri kwarai wajen abin da zai faru ga mutum kuma alamarikin sarki yana iya canza abin da ya niyar farar da shi sakamakon addu'a yamhullahu ma ya sha yusbi wa innahu ummul kitab Allah sai ya goge wani abu da ga dama mun kuma ya tabbatar ma'ana mutum ne gashi ya shiga mota zai tafiya sai addu'a ne tasbihin da ake yi da sauransu idan da a cikin kaddara Allah zai hatsari ya ji mugayen raunuka sai Allah ya sa a canza kaddara zuwa ga kuma ya hatsarin sai ya akan kan abun hawa ko kuma idan babu abin da ya faru ji dan wato za su dan samu wani dan gargaɗi ne kawai sai su wuce haka yakan faru da mutane kuma mutane suna samun kansu a wurare da sai ka su ba da labarin cewa sun samu wannan matsalan ne saboda ba su addu'a ba akwai hadisi a cikin sunan abi dawuda a cikin kitabu da'awat wanda tabi'in da ya rawaito hadisin yana bai wa ɗalibai wannan karatu cikin addu'o'i na tsari yake karanta musu cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a dan gari ya waye wannan addu'a da ake idan ba a cikin gida Allahumma auzu bika an adilla aw udalla aw adilla aw udalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yajhala alayya sai yake ce musu wannan addu'a duk wanda ya ta in Allah ya so wannan rana bai da bai da matsala da shedanu idan sun ganshi ma za su dinga kauda za su dinga canza hanya Kasance san cikin musu wannan magana sai suka lura shi hannun shi guda daya a shange ma'ana da shekaru su shanye mishi hannu sai ke kuna mamakin hannuna da ya haka ko wannan kaddara ce Allah ya rubuta mana ran da ta faru da ni sai na manta ban yi addu'a ba haka al-Imam al-Qurtubi Qurtubi ne sharhin Muslim ba Qurtubi ne littafin tafsiri ba to yana da malim shi ma Qurtubi ake cin shi shine da al-Mu'lim ma ashkala min sahih Muslim wanda sharhi ne na ikhtisarin da ya wa musulmi wannan malami da kai shi yake bada labari cewa wata rana ya zauna a wani waje suna cikin halin tafiya yana zama sai kuna mata cije shi ta harbe shi sai ta kashe da zauna a wajen da yake addu'an Allahumma a'udhu min kalimatillahi tammati bi sharri ma halaka ba duk wanda ne su mana muhimmancin yin addu'o'i waɗanda suka tabbata ma'afurat a wurare da ake rayuwa wurin zama wurin tashi wurin bacci wurin farkawa cin abinci bayan cin abinci wurin yin jima'i wurin da mutum ya ga wani abu da ya yi da hankali shi da mutum ga wani abu da burge shi a wuraren tawafi a cikin sallah waɗannan da addu'o'i ma'asurar jama'a ya kamata musamman mu ahlus sunna mu zama da matuƙar kiyayewa da kulawa da wannan addu'o'i kar mu dinga bari yan bid'a suna mana gudu cewa ba ma yin addu'a ke da azkar ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna sannan kuma da addu'o'i waɗanda za su dinga afko mana a wurare da za mu samu kanmu zuwa ga yin bukata ta addu'a buɗaɗɗiya kamar a wajen hawan arafa ko a cikin tsawafi ko a wajen bayan salloli na nafila ko a ƙarshen sallar dare ko da da da tashi ko bayan kiran sallah ko lokaci da ake ruwa ko halin matafiyi da makamantan wurare da ainihin wato za mu samu kanmu zuwa ga bukatu zuwa ga addu'a kuma ɗan shan ruwa a yanzu lokacin azumi sannan kuma musamman a wannan lokacin da muke rayuwa kamar da muke gajiya muke fuskantar fitintunu mabambanta da bala'o'i a cikin rayuwar nan babu shakka a cikin zamanin da ahwaju ma na hataji ila du'a lokaci yake tsadar da muke bukatuwa zuwa ga addu'a wannan lokaci na azumi kuma a wannan hali da muke cikin kasar Najeriya wajibi ne akan tsaye wa mu gaba da kuma mu dinga tuna wa zuwa lallai mu dinga kasar nan ta mu addu'a Allah ya dawo mana da zaman lafiya Allah ya canza mana yayin da muke ciki Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su mai gurbin waɗannan shugabanni Allah ya sanya mana albarka a cikin rayuwarmu da addinin mu da ainihin mu musamman saboda halin da muke ciki wannan tabbas da duniya shi kyakkyawan imani kuma mun yi kokari mun gyara gwargwadon abin da muka san muna yi na kurakuri Allah ya ce mu kawo abubuwan da muke malaman suna ya tabbata har da da karatu da suke koya ko suke koyar da 'ya'yansu ko suke koyar da ɗalibansu suna yin addu'a ta musamman imamun nawawi aka fito labari daga gare shi a cikin littafin at yana cewa har sadaka suke yi ta musamman suna yin addu'a suna tawassuli cewa Allah ka ɓoye mana aibobin malamanmu Allah kar ka samu dukkanin aibin malamanmu al-imamu ibnu hadir a rubuto cewa yayi addu'a ta musamman Allah ya bashi ilimi irin imamu buhari haka malamai da dama suka yi sukan zauna fi a ta musamman cewa Allah ya sa su rike karatun da suke da shi Allah ya ba su gamin da kasar akan abubuwan da suke haka yan kasuwa haka ta abubuwan da suke lallai wannan yana ƙara tabbatar mana da muhimmancin addu'a kamar yadda muka sha faɗa ma wannan karatun muna so da koyi shi dinga alaƙa shi da rayuwar mu da muke shine cewa muhimmancin addu'a a rayuwar musulmi kar musulmi ya suke ya wuce ya kwana ya tashi ya zauna ya tashi ya je can ya wannan ya wancan ba tare da yana yin addu'a ba kul ma ya abu obi kuma rabbi da wula du'a uku ku ruwan Allah da kuma ba ku yin addu'a Allah baya son mutumin da bayan yin addu'a da ya aka ci mamu Shafi yana cewa Allahu zabu in abaita su'alahu kuma mai ya adama da yus'alu ku Allah shi yake yin fushi in kuke tambaye shi kuma shi ba irin dan adam ne shi a Allah domin shi kuma dan adam a san da kike roƙon shi a san da yake yin shi dan mutum aka san cewa wani bai roƙo inda ga shi za a yi da ɓata dai ana ya matsa fuskar saboda za a ce yanzu bai fara roƙo yanzu bai ce a mai kaza amma shi kuma Allah a san da kake roƙon shi wannan bai dawo shinka amma shi Allah ya da taskoki na dukkan bukatun mutane ya da taskoki na dukkan abubuwan da mutane suke bukata a duniya da lahira na alkhairi kuma yana jira ne kawai ku roƙe shi sai ba ku shi ba zai fita da ba ku ba ku da roƙon shi kuma da ba ku lada ba sai ku da yin aikin alkhairi inna allaha la yaqbal hatta tamallu ina fatan mun gano wannan to lalle mu kiyaye ka'idoji na addu'a da manhaji da yadda ake anan ne ishara ga kai da littafin al-kalimu tayyib na ainihin wato shekul islam bin taymiya da kuma al-wabil sayyid da al-kalimu tayyib na shekul islam al-thani ibn qayyim al da littafin ainihin al-azkar na al-imam an-nawawi da kamanta waɗannan da ɗan ƙaramin littafin nan na alƙahtarani shine hisnul muslim dukan su cikin addu'o'i ma'asubat ingantattu daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa wasallama a wurare lokuta da yadda ake yin su zai zama kuma yin shi a bisa fa'idan mu cewa alaman hajji salaf ina fata mun gane wannan Allah ya san da shi mala yace a duba littafin Muhammad Faraj al-Qadiyat al-Askariya fi ghazwat ar-Rasul sallallahu alaihi wa wasallama a cikin shafi na 102 بكم مطبعة دار الفكر العربي للنشر القاهرة دار الفكر العربي للنشر في القاهرة الطبعة تأكو wadda aka buga a shekara ta dubu tara da saba'in da bakwai. Kuma da ce al'ashira gaba ta goma daga cikin gaɓoɓin ainihin wato fawa'id na wannan ɓangare na sira. Lamma lam ya tamakkasin Rasul sallallahu alaihi wa salama sa'ad da ya zama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai samu halin ya buɗe wannan katanga ko gano ta'ifa ba qila lahu sai aka ce masa Allah alaihi ya manzan Allah kai musu bakar adda kai adda Allah ya kanta waɗannan mutane fada alhum da hidayaki wa la alaihi amma manzan Allah sallallahu alaihi sallama, sai ya musu addu'ar Allah ya shirye su bai musu baka addu'a ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim shi manzo Allah kamare shi ra'ufun ne rahimun ne harisun ne alal mu'minin yana da kwaɗayin ga mu'mini sun samu alkhairi al'umma sun samu alkhairi mai tausayi ne mai tausasawa min al'adi ahna wa min al'ummi arham shi sai yake misali na da misalin ku kamar misalin mutumin da ya dura wuta ne yana so ya ji ɗumi sai kwari su dinga zuwa suna so su ga hasken suna kokarin fadawa shi kuma sai ya tun kuɗi su tun kuɗi su saboda alkhairi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah saboda alkhairi da Allah ya kai shi aljanna a kai shi ran ya ji shi aljanna a kai shi wato yawon buɗe ido a aljanna manzo Allah sai shi da hadisi da sai da ko kin da ya fito shi ya da shi ya tsunko shi da cikin bishiya aljanna yace da na zo da shi nan duniya babu wani mutum a cikin al'umma da ya fara samun matsala ta yunwa saboda yadda manzo Allah yake kwaɗayin al'umma shi su samu wannan alheri ya gama nuna musu hanyar zuwa aljanna amma kuma yana so ina ma zai samo wani rabo da cikin abincin aljanna ya ba su tun a duniya su samu saboda alheri to bai kamata a ce kana musulmi ka zama kai kuma ka fita da jiki manzo Allah ka shiga jiki in ka addaba kuma kike kike lalle biyu da kike a same ka a cikin kungiya Annabi sallallahu alaihi wasallam al-firqatu najiya al-firqatu muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam kai ka sake ai identify ɗinka da wani addini ko wata ɗariƙa ko wani mazhabi ba irin na Annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin kar shiga ka lalace kar ka sake a waye gari kana cikin waɗanda za a zo a kore su daga kacin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar aljama? saboda manzo Allah yana son ka tsira yana son ka kai labari yana son ka ainihin samu falahi da ainihin tsira shi yasa sai ya ki musu barka addu'a sai ya ce Allahumma hdi ya Allah ka shirye su bi ce Allah ya batar da su ba haka lokacin da wasu ‘yan kabilar Daus suka zo suka ainihin wato ƙarshe musulunci suka koma suka mutanen su Mutanensu suke yi tafai ma wannan wa'azi da aka musu sai suka dawo a guje mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah inna dausan qad kafara billah Allah alaihi suka ce manzo Allah mutanen mu dausawa sun karɓi wa Allah kai musu da addu'a ya Allah da manzo Allah shi ga nan shi mai albarka yace Allahumma haddausan Allahumma haddausan Allahumma haddausan kafa uku kaba kuma ga su sun ji ba sun musulunta su ko waɗannan masu ruwan saboda bakin cikin kafaran nan sun kuma su yi kuma suna sau addini izini ba sai ka suka ce fad'ullaha alai ka musu bakatar da Allah ya jarka ki ka musu irin annabi nuhu Na ta san alal admin kafirin da yara na zama mun nan. to haka ake so kullum masu da'awa su zama mu zama mubashirun za mu nasiri mu zama masu da kofofin alheri da nuna musu yadda za su zama su samu irin alherin da muke ganin mun samu kar ka zama mai kunci da kyamata da mutane su ba komai ba da gane cewa kai alherin da ka samu na shekara ba dabara ka bace taimakon Allah shi da dakatar Allah ya daura ka wato shi kokarin kai da mutanen da kake musu da'awa ku samu ku karu a cikin alkhairin domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so yake al'umma shi tafi ta kowa yawa al'umma shi tafi ta kowa bunƙasa ranar kiyama a ga al'umma shi ta fita kowa yawa a faɗin kiyama a cikin ainihin wato al'umman duniya gaba ɗaya babu babu za a zo ana cikin nuna waɗannan annabawa suna wuce da jama'a su yake sai da tarin wasu dangazo sai da fara cewa Allah ya sa al'umma ta ce sai a ce ai ina waɗannan al'umma Musa ne su kuma ba ka ba al'umma ka ba idan sai daga wani dangazo da yake girma wancan a yawa sai a ce ga al'umma kana sai kamata kai awa ka zama wato agent ne kai ko ambassador jakali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkhairi da manzon Allah alaihi salatu wasallam ya kawo wannan duniya a takeice shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a alkhairi yace Allah ka shirye su wa hadha min kamali ra'afatihi wa rahmatihi wannan ya fi cikin cikar rahamarsa da tausayinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa illa in ku ba haka ba fa ahlus ta'if qalu rasul sallallahu alaihi wasallama wa akhrajuhu mutanen ta'ifa sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sun fitar da shi lamma ja'a da uhum ila Allah lokacin da yazo ya kiran su daga zuwa ga Allah warmau aqidaihi bil hijara suka dinga kifan bayan shi da ainihin su. sun za ku yi tunawa jama'a can farkon sira an yi karatu dan ga lokacin da shawa suka kuntata wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya shawara tubali ku ta kasar Ta'ifa wanda shine birni mafi kusa da Makka je musu wa'azi la Allah su su karba me yake sai shi wannan waje sai ga masa bala'i tare da su wanda bai da Qurayshawa ba shine suka zazzage shi suka aibata shi da jude tafi kuma suka sa yara iskan gari suka dinga jifan shi ana mushi a lokacin mala'ika ya zo kamar da zamu ji anan suke kamar da izini a tarka ke sai ce a kyale su idan su ba su ba ina fata 'ya'yanta da jikokin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula shi yasa ga baki duk duniya da musulmai da kafirai da mutanen kirki da maza sun yi cewa babu musulmin da ya ci nasarar da abu shi irin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu shi wannan har kafirai sun yi da wannan saboda yadda ya tsara da'awar tsari ilahi kuma irin yadda yake da ainihin wasu strategies dabaru na ainihin iya nuna mutane alheri da ke cikin da'awa shi ne irin wannan a lokacin inda ya ce a halakar da su kawai gaba daya kenan ma yana cikin tsakan guda ne a cikin mutanen shi da sauran kafirai a cikin kunci ko sai wani irin mutum ne wanda kace ka kawo addini kuma ka sa an fara halakar da mutane shikenan hawa da suka shiga ma ba su shiga addini amma su kansu da suke da shi an yi musu wani alheri sai ce kai ba mu taɓa ganin mutum irin wannan ba haka sa musu sai suka faɗa haka irin su Sufwan dan ya suka faɗa haka irin su Sa'id dan Amr suka faɗa bayan fatu maka cewa kullum muna ta mishi aibantawa muna ta kyamata shi muna kyamata da mutane shi amma shi alheri kawai ke dafa mu shi kar kai kamata ki da'awa ya kasance Allah ya shirya da kuma zalika da'alahum ah, sallallahu alaihi wasallam bil hidayati wa hum min alladhi a'laihi da haka manzo Allah ya musu addu'a ainihin Allah ya shirye su tare da suna cikin abokan gaba mafiya tsananin gaba gare shi wa hadha min dalail shafaqatihi wannan na nuna wato tsananin tausayin shi wa rahmatihi da rahmasa sallallahu alaihi wasallama bi ummati da ummarsa wa qad istijaba Allahu du'ai Allah ubangiji ya amsa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ja'u muslimina sai ga sun tafi gaba sai sun mutunta بعد zalika bayan wancan ainihin hadifa a ana'in a mashakka ba tare da wani kunci ko wahala ba karanta ainihin lissafin Ibrahim al-Quraibi a cikin marwiyat na ghazwat Hunain a shafin na uku da ainihin 43 da zaman gano Ismail ce وهكذا يحسن بالمسلم أن يجعل من دعوته الدعاء بالهداية haka ya kamata musulmi ya kasance ya sanya a cikin da a da'awarsa kullum addu'a neman Allah ya shirka da shi shi da al'ummarsa man yad'uhu ila ilallahi subhanahu wa ta'ala Allah ya shirka da mutane su kira zuwa ga Allah muqadda an rasul sallallahu alaihi wasallam al islam Umar bin Khattab har ila yau haka ko muka ji mun karanta a can baya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya shirka da Umar kullum ya ce ya Allah ka dauka musulunci ɗaya daga cikin Umar guda biyu shi umar dan khattab da kuma amr dan hisham shine abu jahal kenan yace Allah ka dauka musulunci da cikin waɗannan mutane Qurayshawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lura da irin wato aikin da za yi wa musulunci in sun shiga musulunci to cikin hikimar Allah da ainihin wato ah, cikar ilimin Allah sai Allah ya baiwa Umar dacewa da wannan alherin kuma ka duba irin yadda Umar ya ɗaukaka a cikin musulunci ya zama ɗaya cikin mutane biyu mafiya darga a cikin musulunci waɗanda sai na ali da kai lokacin da aka da jana'iza umar yana cikin sayar bukari aka zo aka sanya umar a cikin makarar janaza sai abuna abbas ya rubuta sai ce sai wani ya dafa na a baya yana cewa wallahi ya kai umar na ga ibn abbas na ga aliyu ne yana cewa yana magana da gawar Maganar zuci amma ta fito fili yana cewa wallahi baka bar wani a duniya ba ya san umar wanda yake fatan da yake irin aikin sa sai da hali ku yi shi a kuke cewa tsakanin shi da umar ba a ga maciji ku ku irin wannan gaba ya ce bai san wani mutum a duniya da yake so ya mutu da irin aikin shi ba kamar umar ya ce wallahi ina tuna kullum in manzo Allah yana ba da labari cewa mun fita ni da Abubakar da Umar mun shiga ida abubakar da umar mun je wuri kaza ida abubakar da umar mun zauna a wuri kaza ida abubakar da umar radiyallahu anhuma wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kuma sai umar ya daukaka sai ya zama babban mutum yadda maza Allah yake cewa da akwai wani annabi a bayana da umar ne a cikin bukhari yace in akwai wasu waɗanda ake musu ilhama a cikin al'umma ta ce umar ne kuma dan khattabu kenan sai annabi ya zo yayi wannan halifanci da yayi ya ɗaga darajar daular musulunci ta fi zuwa wasu sinaniha shi ya tsara duk wani tsare-tsare na administration da ake kama da shi a duniya kafin gwamnati shi ba a san da su ba tsare-tsaren ministry tsare-tsaren farfasar tsare-tsaren aikin ofis da kuma hairaki na shugabanci daga wani silba ne tsare-tsaren fansho da gratuity da tsarin karɓar haraji da juya shi payers money ya yi kamata a yi da shi ta umar ya tsara waɗannan Ya da tsarin cibiyoyi na shugabanni da kuma supervision na kai shugaba a ma'aikata ta yi da kula da ƙananan mai suke ciki wannan ya kuma turawa da ke ma kusa ne suka ce umar ya fi manza Allah mu yi a tashi musulunci saboda su ma kusa ne shi umar ya san haka bane wannan su sun kalli kawai wannan secular abubuwan da ya yi shi umar da shi da manza Allah ya ce mishi na je kiyama na shiga aljanna na ga gidanka na ce bari in shiga mu kallo wani katon jini sai daga wata mata tana alula ya ce wannan aka ce masu ka ce aljanna Su ce sai juya saboda sanin kishinka da umar ya ce da ya fashe da kuka sai ya ce haba manzo Allah kun san yawan kishi kuma sai lilko na samu wannan alheri ba shi umar ya kace kai alhiyar ba kenan ina fata mun fahimci muhallin shahidin to haka umar ya zama kuma mutum mai ainihin kankan da kai da tawalu lokacin da ya tsara cewa dukkanin mutanen da suka yi wa musulunci aiki kowa za a dinga bashi abin da zai rayu ba su ƙara bukatu komai a rayuwarsa ba har duniya ma'ana za a basu fanshi sojojin musulunci da suke gudan suke uhudu waɗanda aka kashe iyayensu da mazajensu waɗanda aka yi da su yaƙoƙi na ainihin adisiyya waɗanda aka je da su yaƙi na fatu makka yace a tsara su tashnifin su a buƙatar kowa gwargwadon darajar shi yace to a fara da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne su tabbata ta farko a tsarin shi sai ka ce ka fara da kanka mana waɗanka na halifa ya ce a'a ku kyale umar idan Allah ya ajiye shi da umara haisu wa ba'ahu Allah haka kake aka zo tsara aka tsara aka ce to mutane na annabi su ne waɗanda na farko ka abu a hasan da husaini a zamanin umar sun fi kowa samun fashe gaba masu ji wannan dan aka zo ana raba wa samarin sahabbai kaya ko jiya nasu sai an kawo su ofishin shugaban kasa ya gansu musamman ya indo su sauran ku ya ba wa sunu ban dan bashi da cewa ku iya ba su aka sa Abdullahi dan Umar da shi Abbas sai Abbas ko kuma kamata a su ya amince amma da abin za a ba a sai na Hassan da Hussein sai an kawo ya gani na musamman sai ka san kuma za ka ci ga wani office director yana kasan ofishin shugaban kasa ne ya fi ministry matsayi kenan. Kuma jama'a kuma kawo inda ne wasu ga wannan bai dace da su ba sai jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma suna mu bukwa san jikokin annabi amma wannan da yake a lokacin da aka kawo riguna ta faɗa yake waɗannan rigunan za ku bai wa haka sosai ne waɗanda manzo Allah yake kira shugabannin samarin samarin aljanna yace a tafi kasar yamma a je a sayo musu kaya ta musamman a kawo kullum haka yake ba su wannan karama to daga su kuma sai ke to kuma sai as-sabiqun al-awwal min al-muhajirin ce su ne wanda suka riga shiga musulunci din nan wanda suka da kowa a lokaci da wuri wanda ya fi tsanani daga nan fa yace to a dauko kuma wanda suka hijira biyu a cikin tsarawa shi ne sa kanshi a cikin lissafin bai da aka gama dukkanin wannan da lissafin kuma ya kamata ya shiga cikin waɗannan fa sai aka zo to ragowar musulmai da za a ba shi to ɗan ƙabila kaza ragowar mutanen gari kaza kike to alisafa shi a cikin rago ɗan kabilar banu abi kabilar su sannan aka sa shi a cikin harka Umar ɗan Khattab kenan radiyallahu anhu to duk wannan menene sakamakon addu'ar da manzo Allah yake Allah ka daukaci musulunci da cikin mutanen nan tsakanin Umar ɗan Khattab da kuma Amr ɗan Hisham sai Allah ya ɗaukaki musulunci da shi wannan Umar ɗan Khattab Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi irin wannan dangantakar ya bashi jajircewa akan gaskiya musulunci ya irin waɗannan ayyuka wanda har yanzu ga yana ana cin more su har yanzu ana karanta nazariyat na wanda a cikin tarihin siyasar mulki ta duniya ana mamaki da ake wannan mutumi a wancan pinky time yake irin waɗannan tsare-tsaren radiyallahu anhu wa ardahu wanda ali ummi abi hurairata radiyallahu anhu bil islami fa aslamat har kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Nema ma umar abu huraira addu'ar Allah ya shirye ta ta musulunta wannan kisa al-imamu ahmad da muslim al-imamu al da kuma abu nu'aymin al-asfahani a cikin littafin ma'aikatar sahaba kenan su suka rawaito kissar musuluntar umar abu huraira bayan da abu huraira ya kace shi musulunci zai ga labarin aisha musulunta ya roki ta ma'ana ya kira ta zuwa ga musulunci sai ta yi cikin musulunci sai ainihin ki musulunta kuma har ta dinga faɗan mugayen maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah hankalin shi ya tashi ita guje kurin manzo Allah alaihi salatu wasallam yana kuka shi ya manzo Allah na ma'ubarta ta yin musulunci wata musulunta ba kuma ta faɗa mu maganganu game da ke wanda raina bai so ba ce ya manzo Allah ka roki Allah ya shirya ita dan take manzo Allah ta su ce Allahumma hdi umma abi hurairata Allahumma hdi umma abi hurairata kafa uku abu gara ko kuma koma ga su sai tara hatta musulunta agun wasu mutane da suka riga ka musulunta yace da ya shi isa gidan da ya sallama sai ta mashi ishara akan ya dakata kai ya shigo ashe kana yin sallan walaha idan sallan da ake ta sallar tsofaffi ko an da tsohuwa ba gaba da wata walaha da ta iya ta shiga ta mashi albashi ta ta musulunta sai suke ruguwa gun manzo Allah ta shi da godiya yin godiya da kuma ce ya Allah ka roki kai roƙa mu ya maza ka ka roƙa mu Allah ya sa mu ne su kauna ta yi da uwata daga nan manzo Allah ya ce ya Allah ka sa mu ne su kauna Abu Hurairah shi da uwarsa da kuma shi da aran ka kuma ka sa Abu Hurairah ya kai mutum to ku ba mu ne bane kawai akwai kana akwai matsala game da imanin ka saboda babu da shakka akan Allah ya karɓi wannan addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk mun ji yana ƙaunatar abu huraira ya kamata a ga alama ƙaunatar abu za ta shi a ga misali muna da ƴaƴa masu sunan abu huraira muna da masallatai da marakis da mashuru'at masu cike da sunan shi mun san tarihinsa muna karanta tarihin shi muna alfahari da shi muna san sa. domin abu huraira shi ne hafizu sahaba wanda da alimamu ibn hajji ya kira shi a cikin lissafin shi na ainihin ta karibu tazi tare shi cewa shine hafizu sahaba malamin hadisi a cikin sahabbai tare da cewa ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwatan kwatan shekara uku kadai a shi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya rawaito ilimin da babu wanda yake kusa da shi ma yana da hadisai sama da dubu biyar shi kadai yake cewa kuma na karanta da ɗan abu da na zan iya ne akwai shi wani da in na faɗa sai an kashe رضي الله عن أبي هريرة وأرضاه آه نعم تسيتي الحادية عشرة وفائدة قوم شابعة قال ابن كثير رحمه الله تعالى الإمام الحافظ ابن كثير أسئلة في النهاية الاستوار في الشكمة من تأخير فتح الطائف إما ما كان كما ذا حكمة تسا الله يزين كرتا فاروا بوء طائفة وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح أما إليه لأن لا يستحصل cikin hikimar Allah cikin sarki sai Allah ya hukunta a jinkirta wannan fatuhu din a wannan shekara don kar a ji gaba daya a kashe su duka mutanen annahu qad taqaddama annahu alaihi salam lamma kana kharaja min al-ta'if mun ya tabbata cewa lokacin da Abu Bakar su alayhi salama ya fi daga Ta'ifa fada'ahum ila zuwa Ta'ifa fada'ahum ila Allah ta'ala ya kira su zuwa ga hanyar Allah wa ila an da'awuhu kuma cewa su taimake shi hatta yuballigha risalata rabbihi azza wa jalla in isa da sakon ubangiji sa wa zalika ba'da mawti ammihi abu talib bayan rasuwan baffan sa abu talib raddu alaihi qawluhu suka yi masa dangana shi wa kadzabuhu suka karyata shi farja'a mahmuman ya dawo cikin bakin ciki da yastafid bai ankara ba illa inda kan da sa'ali kawai sai ya shi har ya kawo mishi da sunan kan sa'ali yana cikin damuwa har yana cikin ma ina yake dima fa hu daga mamakin idza fi ha sai ya ga wani girgije nan sai kuma malaika jibril a cikin wani girgije fa nadahu mulkul jibal sai malaikan da ke kula da duwatsu sai ya kiraye shi fa qala yace da shi ya muhammad inna rabbaka yaqra'u alayka salam ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangijinka yana gaishe ka wa karsa ne a kaula kaunika kai ya ji zancen da mutanen ka suka faɗa suka gari ka kuma rabbu alaika da kuma abin da suka ga maka da martani fa in shi ita in ka yadda an utabbika alaihim al-akh shabayi wannan ba in ka su guda biyu kuma in garkace shi da su in wurga musu gurbe da ba su guda biyu Ka ba ɗaya a halaka su wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce bal asta'ani bihim yace a'a ina neman na ƙara kusanta da su a jinkirta musu da Allah an yi kuri da min asladihi man ya abuduhu wahdahu wa la yushriku bi shay'a ce fata na Allah ubangiji ya fitar da cikin tsakan su ƴaƴan su waɗanda za su bauta wa Allah shi kadai ba za su mushi shirka ba kwata kwata sun bambanci da mutanen nuhu nuhu ya riga ya samu yaqini Allah ya bashi yaqini cewa innaka isabahu billu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara in ka bar su ya Allah ba su tuba ba za su tuba wata da bayinka kuma za su haifa a nan gaba musulmi ne kuma dan banza hajiri ne kuma da ka babu bukata a musu a duniya kuma shi kan kashe su shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta fata yana du'a'i yana sa ran nan gaba Allah ya shirye su haka har yanzu shi da kayan da jama'a ba ku zama in da yan tsarika da sauran yan gida suke ma ahalus suna jifayi a ƙasar nan san da ahalus suna mutanen izala suka fara da'awa aka kyare su aka kyamace su aka raba su da matansu da gidajensu da kasuwanni da rayuwarsu da sun ce to kin je mutanen sun su ba shi bari kawai mu kyale su bari mu kaura ko kuma mu dawo mu zauna ko mu shantake da yanzu ba kai da ake da barna ce za ta wuce wadda aka bugu a baya amma da suka ci gaba suka jajirce da wa'azi sai aka wayi gidi yanzu su waɗancan da suka ki ko dai sun shuɗe wanda suka maye bayan su mutanen addini sawa'un malaman ne da shehunan ko jahilan gari ko ɗan boko ko kuma shugabanni da sarakuna an waye gari kusan kowanne daga cikin nan? idan shi bai izala ba ɗan shi layi ko matar shi ko jikan shi da an cikin wa'azin gaba ɗaya kaga babu da a samu wanda ci gaba za ka yi zama ya kamata in kana wa'azi a garinku ko a unguwarku dan dattawa ta gaki rabu da su kama ɗan yaran ita koya musu gaskiya ita gaya musu karatu na alheri a da su alƙur'ani karatu da su suna a salama bayan shekara goma ashirin kuma kamar haka za a wani shi zama sun da gurbin waɗancan waɗanda suke ainihin wato sun ƙi gaskiya ne sai zama yanzu ana yin abun alkhairi a inda za a fi na fata mafi wannan yanzu ka ji maka ka kalla ka ga yadda tauhidi zauna da dubbi shi a maka cewa nan fa wannan ka'aba ita ce majalisar su abuja majalisar su ainihin mai da ɗan halar majalisar waɗannan kasurguman kafirai waɗanda suke da gumaka waɗanda suke gajiya da riba da barna iri iri yanzu ku duk ba ta yiwa za ka san cewa lalle Allah ya yi ma musulmi juyin jihadi yanzu babu wanda ke tunanin bari ya shiga maka da guri yi yiwa ba za a ce ga gunki na ka ba inda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a halakar da su gaba daya da ba kai wannan bujon ba to za mu fi wannan domin halakar da su gaba da aiki kenan ba su da waɗanda za su haifa ballantana su zo su yi musuluncin daga gaba ina farka mun gano wannan shi ne tumala yake cewa ya ce fanasa ƙaunahu fanasa ba ƙaunahu bal ya saha ألا يفتح Allah بألا يقتلوا kulu آخره sai wannan ya dace wannan magana ta shi ta dace da ce wata da ya a'a zan jinkirka musu wannan ya dace da sai Allah bai ba shi dama ya buɗe wannan katangar da ta ta'ifa ya shiga ba aka yanki da sai a kashe su gaba ɗaya amma da ba haka ba <coughs> wa an yi akhbar al afwan <coughs> Allah ya jinkirta wannan fatu din yaqdimu da zalika muslimina fi ramadana min ajli muqbil shi Allah ya jinkirta musu wannan sai ga su sun taho sun musulunta gaba ɗaya a watan ramadana na shekara ta gaba ma'ana wannan abu ya faru a shekara ta takwas su kuma a shekara ta tara bayan hijira na isa alaihi salam a watan ramadana shi ga sun taho gaba ɗayan su musulunta kaga yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi ya musu addu'a nan tun farko da suka bishi shi wancan jafa'in sanda yake maka, da sun kare gaba daya to da musu addu'an ba sai ya fara magana wata ke ishara zuwa ga ɗaya daga cikin ma'alim nan buwarsa cewa zan jinkirta musu ina fata Allah ya shiri da na bayansu to wannan shi ne ya jawo cewa Allah ya ba shi damar a shekara ta takwas ɗin nan ya iya cin nasara a kansu ba domin ya ci nasara a kansu ya shiga wannan katanga tasu to za a kashe su ne gaba ɗaya kaga wancan jinkirin da yake cin dushe wakil. sai zama da kuma ya bari an halaka su amma da cikin hikimar shi sai ya ba shi damar ya hana shi damar shiga wurinsu a lokacin domin wancan jinkirin da manzo Allah ya ce zai musu ya tabbata shi ne ne su dawo su musulunta da lafiya mun gane hikimar ko sai ko ga sun dawo su musulunta wannan fa'ida ya ɗauko ta cikin fa ibnu kathir al-bidayah wal nihaya a mujallad na shafi na 352 Allah ya shirya da mu. sai malai yake cewa as-sadisu ashara fa'ida ta goma sha biyu يقول الشامي في سبل الهدى ما لم الشامي yana faɗa a cikin subulul huda yake cewa an hikmati a fa'in mu'allafati qulubi daga cikin hikimar da kasa Allah ya ba da hukunci cewa manzon Allah subhanahu alaihi wasallama ya baiwa mutanen nan da ake fata su musulunta da kuma waɗanda ake fata su tabbata a musulunci shi ne mu'allafati qulubuhum a ɗibi dukiya mai yawa cikin gani hunain a wasu saboda ne hikmatullahi ta'ala anna ghanaibal kuffari hikima Allah ta hukunta cewa ganimomin nan na kafirai lamma husilat lamma husilat sanda aka tara ta qusimat ala man lam yatabakkal al-iman qalbi sai aka raba waɗanda imani bai riga ya samu zama a cikin zuciyarsu ba min al-bashari imani bai galaba akan ɗabi'arsu ba min muhabbati mali dabi'a ita ce dabi'a dan kai ita ce san dukiya zina da nasu hubbu shawati min nisai wal kaza kaza kaza ko haka da san dukiya wannan wannan dabi'ar imani bai riga ya galamace ta ba ba kamar an tsarawa ba waɗanda imani su da muhajirai imani ya galabaci tafiya a kansu da su kuma waɗannan su abu sufiyana su safuwa na ɗan umayya da su kuma da su suhail dan amur da mutum su a cikin kawo nan su har yanzu su ta ɗan adantaka wanda a cikin da akwai bala'in ƙaunar dukiya tana da galaba kan asalin imani shi aka ɗiba aka ba su saboda mene da ya tsama ita tsama da ƙulubuhum dan zukatan su ta natsu da ta ci a ala muhabbati zukatan su ta kan ƙaunar manzon Allah sallallahu da ƙaunar addinin musulunci da annaha zuyat ala hubbi man ahsana ilaiha saboda kuma har ila yau da cikin dabi'a zuciya shi da Allah ya tsara ta akan kaunar wanda ya mata wa na'am mana san ila ko man ahlul jihadi min min kibar mujahidina aka hana manyan mujahidi cikin manyan sahabbai aka hana su wannan dukiya ru'a sa'il ansar da mazowa gaba cikin ansarawa ma'a zuhuri kafihim bihiha da cewa su suka fi cancanta ya bayyana cewa sun fi cancanta a ba su duk kyakkyar ba da annan yadda abin yake lau kusima zalika fihim da an raba dukiyar a tsakankanin na kana maqsuran alaihi da alherin zai takaice a kansu da khilafi kasmihi alal muallafa ba irin da aka raba masu waɗanda ake tsallashin su ba da an da fihin tijlabi qulubi atba'ihim domin su idan an ba su za a jago zuciyar waɗanda suke mabiyansu kowa a bayan shi da mabiya yana da mutanen kabilarsu yana da yaran shi wanda suke biyayya gare shi a cikin tunaninsa idan suka da an ba shi an girmama shugabansu dama su ma basu musulunta ba ko kuma sun musulunta amma dai suna nan dai ga sunan suna da ɗan wato ɗan rauni haka a cikin imaninsu da an yi da shugabansu wannan alheri an yi wa su wannan alheri sai a jawo su a jika gaba daya su ko wadancan dukan su ba ya riga ya shiga cikin musulunci <clears throat> ko a bashi ko ba a bashi da dadi ne shi ne sai ke cewa alladhi kanu yardawna idza ga mabiya bayan su wanda suke idan shugaban su ya yarda su ma za su yarda falamma kana zalika al aqaw sababan lidukhuli fi islam yayin da ya zama wannan kyauta ta zama dalilin shigar su musulunci wani tattalin kalliman da halki kamu kuma ta zama dalilin ƙara ƙarfin zuciya ga wanda ya riga ya shiga bai cutan tabi abun min dunihim fi dukhuli fa kana zalika maslahatan azima sai zama wanda yake bayan su ya shigo a addinin kuma wanda su babban maslaha ce ga addinin gabaki ya ƙara yawan wanda suka shiga ya ƙara ƙarfin imani wanda suka shiga ya kwantar da hankalin wanda suke da raɗaɗi game da addinin musulunci wanda ya ce a duba subul huda na ashami a cikin mujallar na biyar shafin ɗari biyar da casa'in na fata mun gane wannan salisatu ashar fa'ida ta goma sha uku wani abu da aidan min haza jikkata lamarin rasul sallallahu alaihi wasallama ko kuma ma'arifatihi da kha'ili mu iya gane إيجاني متسن cewa تيوى Allah الله عليه الصلاة yana da ده tunani da kuma زرق ilimi. wajen sanin abin da ke cikin zuciyar mutane wato manzo Allah babban psychologist ne psychologist wanda ya san yaya dan adam yake tunani yaya kuma za a iya kallon tunan dan adam sai a yi capture abin da ke damun shi a gyara mashi matsalolin shi ki daya ba ka taɓa ganin wani psychologist na haka ba wato kansalo ne wanda ya san yadda ake maganin cutukan zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa ma yaqumu ijwa iwjadaha da da kuma abin da yake miƙa da kanka da cikin zuciya kai su aka fiska a baya as-sakhiya yayin da wanda waɗanda ke cika masu tsaki ko manaha kan nina ya ba da waɗanda kyaututtuka alhaƙiya masu tarin yawa da unasin da wasu mutane yi wa yu'adu lahu wanda cikin yawa da shi wa kuffare da ma wasu kafirai lam yadkhulu fi dinillahi wanda ba su shiga su shiga addinin Allah ba ba'du har zuwa lokacin وآخرين كما وسوء أن لا يتألق به قومهم yana kokarin jawo mutanensa a jika ta hanyar su mu'allahum ya tujuna idan ma su samu su shirya su mutane ba su da yaslimuna da yaslimuna su shiga musulunci wa kanta natijar da ta wakaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min takhsis haula'i alladhina ta'allafahum ya ila aya an aslam wa na islamuhum kuma ya zama sakamakon ya faru kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya sa kamar yadda ya ainihin wato predicting abin da ya sa shi wannan ainihin aikin sai zama abin ya tabbata kamar yankan wuka dama ya ne bai yayi dan ya kwantar musu da hankali dan mutanen su musulunta dan kana tsara cikin musulunci dan su tsara gane musulunci dai addini ne gaskiya kuma hakan ya faru sai suka musulunta suka fito musulunci su wa kanu juru da musadiqina suka zama sojoji na gaskiya fi difai an islam wajen kara musulunci irin su abu sufiyana cewa ya yi inda na yi na makara ban shiga musulunci da wuri ba ce amma bari mu tashi min kwazo ce ina bakin cikin ban shiga musulunci nan da wuri ba an yi abubuwa da dama ban same su ba amma bari mu tashi mu kwazo don mu ga abin da za mu iya daga nan sai kafa da hali suna fata mun fahimci wannan jama'a to kawo haka saboda suka shigo musulunci an na musu girman musulunci an ba su daraja da suke ita an ɗaukaki ɗan su haka ya kamata mu zama wajen ainihin jawo mutane a jika waɗanda suke ciki waɗanda suke waje waɗanda suke kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje idan muna da wasu ƴan uwa wanda muka haɗa addini waɗanda suke mun kasance wato abin da ya haɗa mu ya ku abin da ya raba mu kar mu dinga kuskuren dafare su mu ga jin su a jika mun ya kuskure kada an taba shi nuna mishi girman darajar Allah da kuma cewa wannan bai dace da shi ba dan shi da kanshi ya ji kunya ya ji yin abin da ya yi a ɗauki cuta a bashi a ɗauki alheri a yi masa Allah ji kan malam albani rahimahullahu ya kiran waɗannan alkhairai da ya dinga yi da da'awa da ƙoƙarin kwatanta aikin da'awarsa a bisa irin karanta wasu suna cewa su wallahi mu ma da muke nan ba mu san labarin su ba su da mutu akwai mutane da dama da suka zo nan gaisuwa suka zo jajanta mata abubuwan da suka faru za su ba da labari suke malam ya musu kaza a masallacin su malam ne yake musu kaza ko wani zo nan hankalin shi tashi gaba ɗaya mutane kasar jamani sun musulunta a ƙauyukan su rasa yadda za su kuma mu taɓa jin labari ba ashe kowane lokaci malam yana da account da ya sa suka buɗe yana aika musu da kuɗaɗe da yin da'awa na siyan kayan wa'azi na gyaran masallaci na iftar da azumi kuma in suna da matsaloli sukan taho nan ya ƙunshi littafai ya ba su wani lokaci ba a matan da ba zai je musu wa'azi ba wanda yake da labari zai bi musu da labari. to ire-iren waɗannan haka ya kamata masu dawa su kasance jama'a haka ya kamata masu wa'azi su kasance haka ya kamata da su su kasance domin waɗannan kafin da wajen suke fara manufa a kuma a yi aiki ba a yi karanta ta sukar ana kasa sanadi ana cewa kaji ji yadda mutanen farko suke irin mun kuma shi ke mun riga mun zama mu matattu kenan a shi za mu yi ta shi za mu yi ainihin ne aikin babbar Allah gaskiya sai Allah ya taimake mu irin yadda nake faɗa cewa shi mala albani Allah ya nuna mana alama ya kafa aikin sa ne ya bai wa Allah gaskiya kan abin da yake yake ki bar kullu ki cewa da gaskiya muke to muna fatan in Allah ya so ta gaske ne saboda wa kaidin su nuna haka aikaci ina ba mun gane wannan don shi kamata kowa ya sanya wa rashin matsayin shi na individual a matsayin shi na na mutum daya da kuma gaba ɗayan mamakin mu na ɗan makaranta ko ɗalibai ko masu da'awa ko mutanen wata ƙungiya ko mutanen wani masallaci Kuma malaman wata harkar ta ainihin karantawa ko makamanta haka Allah ya ba mu dacewa wannan ainihin wato gaba mala ya ce a karanta ta a cikin littafin Ibrahim kuraibi cikin ta Ibn Suhunain misal Taif a cikin ainihin wato shafin Al-Hud ɗaya da kuma littafin Ashiratun Nabawiyyah Sahiha da Dr. Akram Ziya Al-Umari a cikin da biyu sha biyu, Allah ya samu dace الرابعة عشرة جبهة قوم الشهود التي فوائد نوانا فيكو لكن أينهن يأكل طائفة انسار طائفة ليأكل هنا في مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إعادة جمال بيده وما بأيدي بني عبد المطلب من السبي إلى وفد هوازن أتكين sauri da gaggawa wadda manzon Allah alaihi salatu wasallam yayi wajen mayarwa da mutanen hawazin abin da ke hannunsa shi danginsa banu abdul muttalib na ƴaƴa da aka kama matsayin bayi da mata da aka kama matsayin bayi da dukiya wadda aka amsa a matsayin ganima mun ji cewa manzo Allah yayi saurin mai da nasu ko zamu na'khudhu sulukan qudwa zamu ga irin halin kwaikwayo da ya kamata a ce shugabana da shi fi da'wati ila Allah jagora wajen kira ga Allah ya kamata zama da halin haka afuwa da kyauta da kuma kauce akan abubuwan da suke na duniya ma'ana tun da sun zo sun musulunta to sai ki kuma kuma ba burin manzo Allah ta sama mai da ƴaƴansu da matansu ba yi ba ba burin sa bane kwashe dukiyarsu amma an riga an kwashe dukiyarsu an mai da ƴaƴansu bayi da su da matansu da kuma manzo Allah ya ga to yanzu ba za a asara idan an kuma shi da Hausa ku ce su zaba ga ƴaƴa da mata a wuri guda a kuma dukiya a wuri guda su ma su rike daya sai suka zaɓi ƴaƴansu da matansu kuma sun abin sha'awa ga a ce sun zaɓi ma dukiyar ƙarshe su gaba da duk za'yanta musu ƴaƴansu saboda mutunci ya kwaɗaitar da hanya ta ƴanta yin bayi duk ta kafara sai a ce to a ƴanta bawa duk wani abu da mutum ya ce ƴanta bawa da kuma cewa ma ƴanta bawa babu wasa a cikin shi ko da wasa kafa ɗaya tabbata a kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar akan duk wanda ya ƴanta bawa to kamar ya ƴanta ruwan shi daga wuta ma'ana kullum ana promoting har kakin taurayi ina ka zama fahimci wannan sai suka zaɓa matansu da yayansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mayar su. shi kenan sai ki ci ba fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da nafsi sun da kamata a fara koyar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ne da kanshi fi rabbi sabaya wajen mai da ɗaya da bayi da mata din nan da kai ya ta matsala ita matsala ya ta matsala ya ta matsala wa ya ka ta yi al-akharuna dan duba sauran su kai kayo su ainihin wato kamanta abin da ya yi firar da ma bi aidihi hawa hawazin wajen mai da abin da ke hannun shi zuwa ga hawazin na wadin ma'ana kai jagora a harkar addini ko a siyasa ko a rayuwa kai ne ya kamata ka fara kwatanta aikin alkhairi shi mutane ke kun da kai amma lokacin da kake yin alkhairi babu wanda zai kulli da kai kai ta yin wa'azi da bila amali babu wanda zai kulli da kai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta mishi wannan ishara a cikin ainihin sunna cewa ka je ka fara yanka dabbar da ta hadaya ka haske kanka duk wanda zai ta, ba sai ka ci ma kowa yayi ba ya ka duk sanda ake aikin alkhairi aikin addini ba irin yadda malaman kasan da suke da ba kaga malamai da kasan nan su iyakar su kawai fada su sun fara su shikenan kamar da eh, a su fada aliyu ya gine ko a ya kai eh, ala akiru mu ji manufan mu mu fada muku kawai ko ku ji ko ku ji mu to malaman nan kenan muna yara lokacin ko jana'iza ce za a je ya ga babu malamai a cikin shehun ne in suka zo suka ma rawar sallah ko su koma gefe ko da tarbushe kawai da da mahimmi shi su zauna su fara cin shinkafar abin eh, shinkafar da yake da suna makulki sai ga duk yara ne da matasa zuwa su makaranta sai a jima a rasa wanda ya san kai da ake abu ina jin kowa da yake da shekaru irin na wani na wannan ko wanda suka jeme cewa da haka ake aka zo duk wata harka ta addini shi malami iya kace shi kawai ya faɗa in liman dai ko kana kiran sallah kai ladan kana kuskure ji maka da ba ba za ka in liman yana kwashe butuci daga bakin masallaci na mada da su da ke ajiya ba ba za ka shi share masallaci ba ba za ka ganin liman ana gyara kwatan masallaci ya zo ana da shi ba ko kuma a cikin masallacin ruwa ya ɓata wani waje ko iska ta lalata wani waje sai man ya zo ana kwaba kasa kusa mun gidi shi ba duk malaman da ba sa yin haka ba san fahimci wannan idan gona ce ma za a je malami da ya yi kokari za a je gona shi a noma yi kokari shi ne zai tsaya yana gana abin da kuke ko kuma a jin shi tuntum ko kujera ya zauna ya tsan tunani ko kuma ku ta aiki Wanda wanda ya saba wa manhajin sa annabi da sahabi Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi aikin ƙarfi wanda Sahabai ba su da shi ake gina masallacinsa da shi aka yi karanta hadisin muslim na ainihin ammar bin yasir haka nan da aka zo za a tona wannan hannun da aka tona gwalalo da yakin ainihin wato ahzab da shi aka yi shi har ma in ji kasuwa dutse manzo Allah ya bai an shi da shi ya sara Allah shi wasallam in aka je yaki manzo Allah shi ma ta sulke yake fito a cikin sojoji a matsayin shi na komanda wai ya ke fanya sai ku dinga yi ba yayin da sanin malamai da shahunai da mutanen kungiyoyi da ɗayan shi annan suke wanda bai kamata zama da kana aka malamin sunna ba a kanka kana yin komai da kanka an karanta shi karatu abokan bukhari kusan da sharra da malam yayi wannan karatun game da cewa ya kamata malami ga kana yin abubuwa da mutane suke yi gama gari domin ka cire maka girman kai shi kai ma kaman kowane mutum ne na biyu kuma zai sa wanda suke ganin su wata tsiyari ta malam ma ya wannan idan ka malami ana share kuka masallaci kai ma ka ɗauko kan an zuba maka shi ka zubar kuma kai ne alaran man wajen ko kai ne limamin wannan makaranta ko kuma kai ne shugaban kungiya na wani local government nan a ganka kana yi in za a makara a ganka ma an ɗauka da kai za a tafi yawon wato motsa jiki na ƙarshen wata kai ma a ganka za ka samu wannan katin tukumin naka yanzu na ba san fulkin nan za ka a samu malamai su zama da su ake yin komai a aikace kan malami ya zama yana komawa yake ne za ka aka zo magana kuɗi kuma za a yi sadaka za a yi aikin addini za a yi aiki na taimakon al'umma za a nemo abin da za a da marayu da zamarawa da marasa galihu a cikin musulmai malami idan kai wa'azi kai ma ka sa naka a cikin gidauniya kar kawai kai wa'azi ka ce to alaji ku ba da sadaka kai ma ka fi kamar alaji da malamai muri ka irin tasu ce ka irin tasu ce take taken ka irin take taken su ne wani kuma kuma da alhazin birni a cikin kawai alhazin su kai ma su kai ma aladin birni ne Ina ba ta muku da nan. malamai sun ga suna aikin ne. shi yasa lokacin da malai ya rasu ɗinnan duk malaman da suka zo mana gaisuwa na sai su yi kamar sun zauce saboda su a cikin gaba ɗaya mental make-up ɗinsu a cikin mindset ɗinsu ba su tsammanin wai malami kuma wanda aka san bai an san kuɗin gwamnati baya an san kuɗi daga wata ƙungiya a Saudiya ko a Iraki ko a Iran ba zai irin wannan ayyukan bayan yake samun kuɗi su sun samu kuɗi sun an sa daga ƙungiyoyi sun an sa abin gwamnati sun an sa abin talakawa amma duk ba wannan ba wani ta ji rusu na rasu da Allah ko wansu square one da ake kilo shi mita da shi da za a sanya kamar faɗin wannan talib guda ɗari da shi da sunan musulunci amma kuma kuma za ka tara mansion bene ne ya kai ya kawo ya ji fulawuri ya ji kayan alat ga motoci a kwanci na sun ce a kwata na kake ga mata ga ma'aikata kuma da sunan malami kuma da account wanda ke ne ne faɗi in ya mutu aka ji an san account dole sai a je biliyan ɗaruruwa ba masu sun wani malami da ba shi da dala. ana da samun wajen malamai a lazan buɗi amma ya irin wannan aikin sun faɗa da yawa a nan wajen mun da bakunan kunnuwan saboda mai su ɗin ba da wasu akan manhajin faɗa da aiki ba kullum ilmi haka yake kowane ilmi haka yake akwai ɓangaren nazariya shine a faɗa a yi darasi a yi nazari a binciko akwai ɓangaren tattalin shi ina aikata shi aikaci in fact a boko a yanzu ilimin da ba shi da jani na tafi ko zai da wani amfani sai a cikin abin koyi da shi in an zo gyara karikala na wani university ko ta college a inda aka san muhimmancin ilimi ana duba darussan da suka rage ne wanda ba su da relevance a rayuwar yanzu application to kuma shi a manta da su misali in ka je gumashin masu na engineering na communication dukkanin darasan da ke alaka da irin tarho na da wannan tarho irin tangara hudun da ake wani cikin ina kan kabulai duk da darasi da ke da alaka da yanzu akwai da shi duk da biyarin a rayuwar yanzu kawai da sani shi da shi wani ayi ya zama a fi azabin eh, al'ilmi jari. wato wanda yake alga an wuce da sanin shi ana sha haƙariƙo to haka ya kamata mu ke ne, duk abin da aka faɗa suke da kokarin aiki da jikin sun mun ji su ko ya kamata mu da kokarin aiki da su ba ibada kawai ba al-mu'amalat da sauran abubuwan da muke wannan nasiha ce miki wa kaina duka da yawa masu saurari kai tsaye don da saurara a nan gaba misali an gaba shi ne an buɗe gidauniya iri-iri a wurare da dama suka karta isa wa ko'ina a cikin al'ummar musulmi ahlus sunna sai mu kasa tara komai kuma a cikin akwai masu kudi akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikatan gwamnati akwai masu sana'o'i kuma kullum muna samu muna ci muna sha muna sutura muna gina gidaje muna auren mata muna ainihin yin harkoki iri-iri a lokacin da aka kasa tara kudin nan sai goyon ya yi sabon gida ya yi sabon amarya ya yi sabon mota ya kasa gaba ɗaya rayuwar shi amma ya kasa kawo ɗaya bisa biyar ɗan wani kudi a cikin harka addini kamar da marayu ne ko ginin masallaci ne ko wata harka ce ta ainihin karantarwa ko addini ko scholarship sai a nema a rasa sai su zake sallar masallaci sai gaba ɗaya ba su janareto kwaya ɗaya wanda za a tayar a samu fanka a samu karlar suka amma sai ga gaba ɗaya sahun gaban gaba ɗaya kowa gidan shi akwai janareton nan kowa da yake da ɗauko da gidan shi ya kawo shi ne wannan aiki ne jama'a ya kamata ahlus suna musalla daga wajen yanayi kuma malamai su ya kamata su ɗauki wannan canjin, kamar da gani a nan manzon Allah shi ya fara yin haka kafin wasu su ina fata mun fahimci wannan Allah shi da mu al-khamisatu ashara min maqalati dhul khuwaisara yudriku mada jafati hadha rajul daga magana wannan dhul sara, wannan dan ife da yau manzo Allah bai kan magana din nan daga nan mu gane wato iya jafwa jafwa shine kama a ce rootedness da harshness da za a ce kitan da wasa kaushin halittar ki very much kaushin halittar kaushin da ki a wannan ɗan takife wa amfani shi da ire-iren shi wa jira'atihim da kuma jura ita ce wato ɗan takifanci kenan ko jura shi ne kama a ce eh, abin nan wato eh, abin nan ba tsoro nake so in ce saurin ido ko kuma wato abin nan tsagiranci tsagira shi ne jari'i jura tsagiranci wa galbatihim da ƙarcin halinsu haisu khabar rasul sallallahu alaihi wasallam bi hadal qawl yanda ka ji da wannan mutum da yau manzo Allah irin wannan bakan magana allazi yajillu ala khabasi qawli wanda ke nuna mugun nufi wa fasadi mu'taqalin da batancin aqida wa shikin da gaba da kiyayya wa galbatin wa da kuma ɗacin hali da rashin albarka rashin rashin hankali wato wannan mutumin abin da ya manzo Allah nan yana nuna mutumin mutumin kawai mara imani ne mara aqida ne kyau yana da mugun nufi ga musulunci dan haka ya kare a cikin mugun nufi da haka abin da wannan ke mana ishara shi ne kar ka kasance mai kautsin hali ga mutanen kirki jama'a waɗanda ya bayyana cewa mutanen kirki masu alheri ne daga cikin shugabanni da malamai da tagoron al'umma ka a hankali abin da za ka yi ga faɗa musu kar ka dinga koye mugun kyamata da kaza ka kulla niyya ta cewa kana kyamata wani duk abin da aka faɗa daga gare shi kawai sai ka kawai mummunan abu ne ba za ka taɓa ganin alherin shi ba wannan ka da haka ka kokari ka dinga addu'a Allah ya baka da wannan dan alama ce a cikin kana da muguwar aqida da mugun kuka a cikin zuciyarka ko mamaki kai munafiki ne in ka daga ka kulla wa kanka gaba da wasu da kirki duk da aka ce wani ya ce Allah ku rubuta shi bayan ya taɓa yin kaza mu har za a ce mana wani kaza ne ai wannan da ba dan Allah yake ba ya kai ka dan Allah yake ba shi akwai wata manufa akwai manufa wannan yana cewa kai kake da muguwar manufa saboda mun fahimci wannan Allah shi da dini الثالثة عشرة نأخذ صبر wa صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحلمه على أولئك الأعراب ثم قيد من الله عليه الصلاة والسلام يكي بأيهم هقري يتنجنى أكن وحنا Al-Jufa, wanda suke masu kautsin hali algila wanda suke masu kamshin magana al'arab kenan dama Allah ya ce al'arab ashaddu kufran wa nifaqa wa azbu Allah ya alamu hudu da ma an anzalallahu ala rasuli haka Allah ya ce kafu mutane kauye su suka fi munafukan madina cancanta da su zama sun fi kafirci da kuma ainihin munafurci da kuma rashin sanin abin da Allah ya saka manzo Allah sai su ilimi rayuwar ƙauye da kuma ba mutum can zai san abin da duniya take ci kuma shi ta ta ce amanna Allah ya ce kullu tu'min walakin qulu aslamna Wannan ma da kwaje imani shi kullu da saura ya kuma mutanen ƙauye inda mutanen ƙauye suka ga mutanen ƙauye suna da baya akan abin rayuwa da addini Kafata fata shi da laifi akan littafin ainihin ikhraqus siratal mustaqim mukhalafat ashabul jahim inda ake karanta shi a cikin mujallad na daya a kuɗin da ibn taymiya ya tsaye magana a dan ba a kawar na ayi game da suwaye ma yan ƙauye na yake nufi da ƙauyenci menene kuma injiya tsakanin mutanen mulki mutanen ƙauye don kuma za ga ibn taymiya sai ka ɗauka kuma wani wannan wani sociologist ne wanda ya tsaye akan wani sociology sai magana kuma akan da ake nufi da balarabe da ake nufi da ne? menene darajar larabawa da darajar adamawa duk musu ɗauka wani sociologist ne kasan su ibn taymiya su gaba da ilimin wato it was encyclopedia encyclopediatic ilimi na mausu'i komai akwai ba irin mutanen yanzu wanda mutum zai samu wata ƴar kwana ya laɗe har a ce zama farfesa wata kwana ta ɗan ɗuwa suka za ce farfesa da shi akan kuda kuda ya sani kawai a cikin microbiology wata kila ko suka sciences ne ko mai suka za ce wannan farfesa ne akan ma'aikaci ko a cikin pharmacology ko a ce wannan farfesa ne akan sanin haka banki to a bankin ko da ya sani kawai ba su sukan da ake baiwa ƙananan ma'aikata abin da suke kina banki Allah sarkin sarauta duk kuma da mutane suke takama da shi sunan shi kalifa a cikin ilimi domin Allah ya ce wa ma'asin min al-ilmi illa qalila wa anna siyasa sabri wal hulmi min abraz as-sifat allati yanbaghi an yatahallaha al-muslim bi'amma wa da'iyati ila Allah bi khassa kuma muna fahimta cewa fa haƙuri asabar wal da dangana sun sun haɗu biyan dole a yi musu wannan fasara domin shi larabci yare ne mai kaɗi babu wata kalma a larabci kai ba ma a larabci ba na faɗa nan ran nan ita ce ɗaukar ma'ana ƴan uwa ɗari bisa ɗari sai dai suna iya canjin junansu a kan yin suka ma'ana yanzu idan ka ɗauka misali da jalasa da ƙa'ada dukansu zama ko amma akwai bambancin ma'ana hakan ka ɗauka da shigiku da shilu da ainihin wato a abin nan aka ce a zahiri da ainihin wato hijju waɗannan ba aboki ba amma kowanne akwai inda ma'ana take kan wata sadiq zamil hamil khalil hijju shinu duka waɗannan da ire-iren su da kufu kaga duka suna nufin sa'a tsara aboki amma ka je ka duba misali kan makayisul lugha ibn faris za ga akwai bambance bambance to haka nan da aka ce shi shine haƙuri ga magari kenan al shi kuma shi ne dangana ma'ana sabon shi ne amma abu kawai sai ka kauda kai alhilmu shi kuma shi ne sanda aka maka abun ka isa ka dau mataki amma kuma sai ka ɗauka mataki kaga ya tsara akan haƙuri ta yi ma haƙuri wanda ya cuce ka ba za ka iya ramawa ba ko kuma ka iya ramawa ta haƙuri kenan amma hilmu ne wanda ya cince ka za ka iya rama ba kuma ka kare shi za ka Allah bayan kasancewa shi a sabur al-halim ne domin laifukan da ake wa Allah duk da ya ɗaukar mataki amma kuma sai ya kare ka yana san bil masas wannan hakuri jama'a da za ka yi da wanda ka fi karfi da wanda ka fi karfi ba da kuma hilmu wanda za ka yi akan abin da ka ɗaukar mataki ya kamata zama daga cikin muhimman siffofin mai wani musulmi ya zama da shi. kuma jirgin ne da awa musamman yana da haƙuri akan jafa'i da ainihin wato tsaurin hali da ganganci da ɗan takifanci da makirci da ita da kulli zai samu tun daga ɗaliban shi da masoyan shi da maƙiyan shi da al'ummar shi da malamai ɗan uwan shi da waɗanda suke sauran karatun shi duk za su kama shi wannan matsaloli ba wai kawai maƙiya za su kama matsala ba kusa na ma masoyi sai ka baka matsala da zai yi baka ba zane suka ci moriyar maƙiyinka da masoyinka domin shi kullum masoyi ba zai so ya faɗa abin da ka ji haushi ko ya aikata abin da zai ɓata maka ne ba amma maƙiyi bai damu ba garin faɗan aibinka sai ka san nasiha da baka tsammanta ba ka ji ashe nasiha ya maka Na nasiha da su ko masoya suna ganin kana yin abin amma suna jin ainihin wato suna jin kurhu suna kyamar su faɗa maka har Allah ya faɗi wannan ya ce babu abin da na kan suna aikata na ina tare da ji a kai shi kamar shi kamar ɗaukar rabbawa na muni shi ne abin da Allah ne ga a ɗauka ko ka ɗauka ya tare da shi a dishin kudus ce saboda ne saboda ina ba na son ɓata bawa na rai bawa na ne muni ina son shi ko shi ne mawalin shaitan kuma ba ma son ɓata kusa yan murai shi ka'ida Allah ya ce an karahu masar'atahu wa huwa ikramul maus ina fata mun fara mahallin shahidin jama'a su da haka waɗannan abubuwan su kai hakuri da su as a tukasha. malaki cewa na akwai aidan al min al-ghulu fi har kuma za mu ɗauki ainihin wato darasi game da hani zuwa ga ainihin wuce iyaka wuce makaɗi da rawa zafafawa a cikin addini fa inna hadha rajula kaga shi wannan mutum da tara. da fa'ahul gulu fi din ila muruqin zafin kan addini ne ya kai shi zuwa ga har ya fita daga addinin fa huwa ya abar taslima lillahi ya ki ya miƙa wuya ga Allah wa li rasuli sallallahu alaihi wasallam ya ki miƙa wuya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rudda wa ya rudda ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana maiwa da manzo Allah martani wani tsalibuhu bil adli mun shi yake ce manzo Allah lalle sai manzo Allah ya adalci wa yahkimu ila qali yana baiwa hankalin shi matsayin shi ne hujjarsa wa hawahu da son zuciyarsa fi tahdidi ma'anar adala wajen kokarin fahimtar ne adalci yi shi zuwa ga haka ya sanya hankalin shi shine alƙalinsa da son zuciyarsa zaga min haisu tarbar huda sai ya ce ta inda ya nemi shirya zai mana ishara a nan jama'a zuwa ga littafin ainihin wato al'imamu ibn jauzi shi ne iblis ya kawo hanyoyin iblis ke bi a cikin mutane cewa in baka ba hankali ba Sai ne kake neman shari'a sannan iblis zai batar da kai sai neman shari'a ta ka ta alqur'ani ta yi katon hadisi ta hanyar ainihin bin sunna ta hanyar kauna alaihi wa sallama ta hanyar kauna ahlul baiti ta hanyar karantar da sunna ta hanyar sadaka ta hanyar jihadi sannan shaidan zai zo maka in baka buƙaci da shari'a ba shaidan ya mutu da mutane ta mata haka ma'ana sai ya sa maka jiji da kai ya saka maka biya ya sanya maka iburu idan ya maka shi, ko kuma ya kawo irin wannan ainihin wato mabuɗin ya sama ne na gudu ne. tsanani da zafi ba ka ganin komai mai kyau da sai an yi tsanani ta tsani haka ya bindiga wannan shi ne abin da faru da waɗanda da ake cewa yan boko haram shi ne faru da kawai da nan can na asali tsanantawa game da addini shi ya faru da su su ci tuban da ya ko karya ko sanjiya ko sata ko me sunan shi kawai saboda su suna so su riko riko riko da addini wato wanda yake da tsanani zaka kar ka kake ka zama mai tsanani game da addini ta wannan tsanani ma sha da hada dina ahadun illa galabahu babu wanda ya tsananta kan shi game da wannan addini sai addini ya galabace shi ka dinga bin komai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi hada dina inna hada dina yusra wannan addini ne sauki ne saukin bi da saukin ka'ida kafin dinga tsanantawa kana ainihin wato wuce maka iyawa kana son a dinga yin abu irin na yan tashin hankali wanda shi ke sa sai ka wai gaba ɗaya kai banku da abin da ke cewa a filin kana tsammanin kuma shirya kake ka zama daga cikin Allah ya dalla sa'ayun fil hayati dunya hum yahsibuna annahum yusimuna sana'a kana tunanin kana kitta aiki ne a shi aikin ka gaba ɗaya a cikin alun duniya kasa nan wai kai ne kauna ahlul bait ne a shi ka kai a tace bane zindiki ne kasa nan wai kai ne kauna annabi ne alaihi salatu wasalam a shi kai a tace ne san zuciya ne kasa nan kai ne su ne a shi kai baka sani ba ka bari saboda tsamin da kake wannan sai mun yi takamman da ba kuma takamman shi ne zama duk abin da zai yi shi akan manhajin mutanen na farko annabi da sahabbai wanda ita ce kawai mafita Allah ya shirye shi A الثامنة عشرة gaba ta goma sha takwas malai ce min kaulin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li umara radiyallahu anhu lamma talaba minhu an ya'zina lahu bi qatl al munafiq daga maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga Umar dan Khattab lokacin da Umar dan Khattab ya nemi ainihin manzon Allah alaihi salatu wasallam ya shi dama ya kashe wannan munafiki fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma'azallahi ina neman tsari daga Allah akan wannan magana ta ya Umar an yi an-nasu an nasu an a anni aqtulu ashabi ina neman Allah ya tsare ni daga abin da zai dawo mutane su ba da labarin cewa Muhammadu ta kuma sabon sheki kuma wannan mutumin ku ne sa Umar da ni manzo Allah muka san munafiki ne amma mutanen da suke wajen addinin musulunci Yahudawa da Kiristoci da sauran kafirai suna ganin shi a matsayin ɗaya daga cikin amma ka ji labarin an sari kan shi ko an saka da shi an yanka da sunan wuri ya faɗa kuma kan magana da za a ci kun gani wani Ya aka maka kashe mutane kuma yana kashe mutane shi shi kenan sai a sa wani shi ba ta a cikin mutane har da a yanzu a tarihi sai an karanta ta sai kuma an faɗi mugun magana game da ita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaifin tunaninsa da sanin wato strategies da da'awa da ce a rubuta shi wasu da ke cikin barinsa ta fi wadda ke cikin kashe shi na fata amfani wannan addini kuma musulunci yana da ikibari da masalih shi ne su ke cewa ah, wa hadha yadullu ala mashru'iyyati dafi an al-ard wannan ne mana shar'ancin mu kare mutuncin mu wa adam ta'arrud li mawaqi tuhani da kuma kar mu kai kanmu ga wuraren da za su zama abin tuhuma idan an zama, a tuhuma imanin mu ko nagartar ko gaskiyarmu. mu guje ma aiki da abubuwan da za su jawo a tuhumu da abin da kasa zai jawo maka tuhuma aiki ta shi ko zuwa wurin da ake aikata shi ko an bidan abin su kan sai ka guje shi da ka zama ka tabbata da ka a cikin al'umma Allah ya ji mala alƙali kuma wannan mashahur malami da mun fushi ba muna mashi addu'a ko muna istishhadi da mawaqif na rayuwa ya shi faɗa mana wannan magana cewa tun yana tsankani matashi ya lura Allah ya mishi baiwa ga wani karatu kuma bai san yadda Allah ya daga sha a nan gaba bai ce sai kokari ya dinga jikin shi daga dukkanin wani abubuwa na wasanni na yara kuma wani shan da da ake a sabon da muciya ba ruwan shi Sababin bori ne rawar bandu kallon silma kallon kwallo kallon dande, kallon masu wasa da miciji ko kura su ba shi da irin wannan harka Dan kai ya zama ma wannan abu ya zama wani abu da za a yi tuhumar shi daga wani cewa ɗan kaza ne ba sai ya kamata mutane su yi kansu irin wani mutanen ka duka suna cewa kai mutum ne wanda kake da kima a cikin mutane kai mutum ne wanda hadu suna ne kai kuri abin kwaikwayo kuri ake sa ran a ga alheri ga duk kuri ake sa ran wanda za su gaji mutanen da suke cewa kunu amsalana kuma ta mafi wannan to kai kai kai wuraren da za su zama suna kan za ka ga bar mutunci ya ce wa qadru wuya amma ruwan cewa wani annabi ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yake yakfur mawaqifat hali. wanda iya imani da Allah da an tashi alkiyama kar ya tsaya a wuraren da za su dawo shi kuma shi na kasa mala yace wannan magana a a cikin az-zamakhshari al-kashaf kenan mutum na uku shafi ɗari biyu da saba'in da uku da kuma al-ijluni a cikin khashfil khafa a cikin juz'i shafi ɗari uku da talatin da uku وأوحده عارف بن عبد القادر أتكين منبر الإيمان خطب الجمعة خطب الجمعة أتكين شاكل أريد شاكايا موقوفا على عائشة رضي الله عنها أكيد شيء أما أم كان عائشة واستدلال مواضيع التمام مطلوب شرعا في أكثر من دليل أدل لدي واتو برجيما wuraren da su dawo mutum tuhuma ta shari'a ta kawo shi a cikin dalilai da dama a kan sahihul bukhari a cikin fatihul bari mutum da nan hudu shafi ɗari biyu ashirin da saba'in da takwas a nan ba hadisi na ɗari biyu da talatin da biyar a cikin hadisin safiya kenan ko wanda ta je kan manzo Allah sallallahu alaihi ziyara yana itikafi hadisi ne shahararre mutane sun san shi ta zauna tana fira matar shi ce ya zo yana itikafi ta kawo mishi ziyara suka fito baki masallaci suka magana wasu mutane suka bar ga manzo Allah da wata mata a tsaye cikin duhu kofar masallaci ko shi suka tsara gaba da sauri to Allah ce ku dawo wala rasulukuma ku zo ku ganta ban ci ci ruwa ne ba kansa shi ce ha za Allah ba kuma yace a shi shaytan ne jiri jiri na adam wajen mutum shaytan zai iya gudana a jikin dan adam duk inda jini ke cewa zai iya riya muku su gangaro marasa kyau marasa asali ku samu matsalar imanin ku sai ku yada su zama shugaba a cikin al'umma da haka ya kamata a yi wato ba zama da irin wannan takarar musamman a wannan zamuna da hanyoyi suka buɗe ko kuma aiki da hanyoyi kuma da ake jiran cas sai a ɗauka yanzu yanzu na a canza wa abin suwa a wannan zamani da misali ta ba ana can hoto baya ƙarya ba su yanzu hoto sun su makarici yanzu pictures tell a lot of lies da akwai technology na photoshop da ire-irensu za a ɗauki hoton mutum a saka a cikin kwamfuta a canza mashi riga da wando ko a kai tsirara ko a kan mace a sa wa namiji ko a ko mace a sa karun gume ta kai ustazu ko a sa ma ko ana yin wannan a ɗari cikin wata iska a sa mata hijabi da hijabi a cikin musu nan duk wanda ya san abin da iska da photoshop ya san ana yin wannan da shi software ne na kwamfuta sai yanzu suna yin kare da dama masu mu'amala da suke na sun san wannan a twitter ne ko a facebook ne ko a wani ya fitar da hotuna da maganganu da cartoons da kuma irin waɗannan da maja da ake hotuna iri-iri ga suna to da kan sai kanka wurin da za a samu dalilin da za a maka irin wannan kan mata mafahimci wannan wannan hadisi na safiya shi ya kamata a kawo a nan kuma wannan hadisin da malai kawo a nan kamar da kaji na zama da cewa wai an ce annabi ya ce bai inganta ba a karanta littafin al-imamu zaida'i a cikin littafin shi na takhrij a hadisul kashaf zaida'i wannan namu mai musbur raya yana da wani tafi suna takhrij ahadith al-kashaf yi magana a wancan wurin da ainihin wato aka ce zama shari'a kawo zaidai bi kara akan cewa gharibun haka kawai yace kuma zaidai al-imamu zaidai da suraya da karanta littafin shi na suraya da sunan tafi a su iri ɗaya ne da al-imamu tirmidhi wato waɗanda suka ce hadisi gharib kuma suka yi shiru ne gharib da ka zai zamu iya cewa kai tsaye ya rawanta wannan ainihin riwaya amma in na hadisi musnad hadisi musnad ko marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka al-imam as-sakhawi a cikin al-maqasid al-hasana fi bayan kathir min al-ahadith al-mutadawila ala al-alsina kitabi juz'i guda al-imam as-sakhawi ma da shi a sama a makarantar insha Allah a maktaba mu ta sama a cikin wannan hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da uku yana ambatan hadisai ne wanda suka yi ya da akan harsunan mutane don azumin ku rallayi irin waɗannan hadisan hadisan da ake cewa tafi da kai ka ji su ana rubuta su a cikin motoci ana aika da su a matsayin tech za ka a kan facebook za ka su a cikin kamar mutane za ka ji jahilai ma suna hujja da su abin da ake eh, da ubi ta'ali kamar al'ashayi a irin waɗannan hadisan wasu ingantattu ne wasu matattu to shine sai imamu sahawi ya zauna ya tattara su gaba ɗaya yana magana a akan yin suke da matsayinsu da kuma rayuwar su sai zama jahilai suna yaɗa saka kuma malami ka kana kana yaɗa saka mana idan kai malami ne ka da shi ya a agayi ko kuma masu wasu turbi ko a cikin masu tamsiri a rediyo kuma sallan nan na gargajiya da ake sakawa a rediyo kuma ji suna ta yada hadisi ko ko kuwa irin tafsiran nan da jama'a suke to irin wannan tafsiran da irin wannan hadisan ka ji su kar ka je kana malami ka ɗauka daga nan sai ka shiga library ka dauko tafin maqasidul hasana ya daga cikin wanda aka ibi ko hadisin wani iri ne da ina yake zai gaya maka wane wane ya rawaito shi ga matsayinsa daga kuma kuma shiga ainihin tsananta bincike in ba kai ba sai ka koma a hadisul qissas ibn ibn wato jami'a da makamantansu ko kuma kan mar'i a cikin ainihin alhadisul alfaidul majmu'a da hadisul marfu'a da sun tafi kala kala da malamai suke da gane hadisai da yadda suke a ita shi ma ya kawo wannan hadisi zai bayani akan cewa wannan hadisi da ya shahara kan suna mutane amma kawai shahara ce ta zance ne kawai jama'a ko kuma an samu magana wasu sabu ya kawo da dama ire-iren su irin wanda ake cewa man mazaha ne in wani yake da yawan raha to zai zama ana ana wulakanta shi shi ma wannan magana shi kawai ita ita karanci da waki amma ba hadisi wani ko kuma yake ya tabbata matsayin mai kufi da sanna daga da na Umar sai da mada zangano irin waɗannan ya ta kawo su Allahu ta'ala a'lam sai hadisin bai inganta ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a duba wannan tafsir guda biyu da muka yi ishara wani haza karkashin haka fa'al muslimi an yahmi irdahu min an yattakhidha an-nas yatahaddatha an-nas fi yayi kokari ya kare mutuncinsa kada mutane su dinga ainihin wato magana game da shi ya ka cewa ba ka da amana game da kuɗi an ba kuɗin mutane ta kashe kaka an shi kuɗin mutane ka aji kar ka yadda duk kuɗi da za a yi a sa ka tejara kar ka yadda kar ka aika kanka a wannan matsala idan ka san baka da alƙawari kar ka yadda a sa ka shugaban wata harka sau da a zo ana tsira yi wani harka sai baka nan idan ka san baka da takalan game da magana kar ka yadda ka zama kai da kiri mutane su ka ɗinsu da za ka yi magana a madadin su to kowa zai duba me raunin shi ya kiyaye raunin da yake da shi Kar kari zama ainihin wato yarbawa kan shi kofa da zai kara da mutunci shi ga matsala wa huwa manastan tsohuna min sharsin rasul sallallahu alaihi wasallama ala adad ibahati fursa da mutahaddis yanalu min hadha min al-madina min hadha al-dini barka ka'ida qa'idat dar'il maqsada muqaddamun ala jalb al-maslaha abinda zamu tsara kenan anan dangane da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da dama ga wanda yake magana dai da cikin wani addini domin kokarin ainihin wato tabbaka kaida na tadarrul masada muqaddamun ala dalil maslaha kai a cikin usul fiqh cewa duk wata qadiya ko ta mas'ala za a bada fatawa ga da ita za a duba maslaha da masala za a ne alherinta ne kuma rashin alherinta sai a hukunci da abin da ya galaba ma'ana ga wani abinci ko abin amfani ko wata sutura ko wani abin kasuwanci ko makamancin haka dan kai malami ka baka ba bada fatawa game da shi halarci ko rashin halarci za ka duba irin wannan ne ka duba daga cikin tsarin da ka duba shi ne cewa amfanin da ke ciki yarin da ya rashin amfani su sai a yi misali jama'a irin yanzu ga makarantu nan da boko jami'o'i da makamancin su an tura ƴan musulmi misali mata suna zuwa su yi cika na aikin lakida da aikin haɗa magani da jinya da ungozoma da makamashinsu kan su dawo cikin al'ummarsu su kari mana waɗannan interest amma kuma garin haka aka tashi turawa ana iya samun wata matsala sai a duba wanne ne ya fi mana sauki wanne ne ya fi sauki shin mu haƙura gaba ɗaya ba mu da nurse ba mu da likita mace ba mu da gynecologist ba mu da wata mace consultant a kan pediatrics ba mu da wata mace masaniya kan pharmacology ko pharmacology ba mu da wata mace wanda ke ta a akan jinya da karban haihuwa mu ci gaba da kaiwa ana duka waɗannan bukatun namu don services din ko ko mu zaɓo su da shiyayen mu da sacrificing din wata kila na farko da ɗau da su shi aure ba kuma in sun yi aure akwai tendensin ba su zauna su zaman aure da ba domin kullum suna cikin asibiti da kuma tendensin za su da suna yawa da wani ɗan ƙarfin hijabi da tendensin cewa da su waye gari irin kaifin basirar su da wasu da adila ta ragu amma dole za su rage lokutansu na muraja'a da alkurani ta bai wa kuratun waɗannan ilmin kimiyya da kuma tandansin ana iya rasa kamar gaba ɗaya an ta gama karatun gaba ɗaya sai kuma ta zama duniya sai zama yanzu ba ta kan kowa za ka yi kan faru ko to sai an yi wanne ne wanne ne ya fi ka ake al'amari a cikin musulunci gama shi sa akwai ba mamaki wani su kuma suna cewa yanzu ba a bukatar mustahili ko ba za a yi samun mustahili ba wannan shi ce kenan ba za a yi samun a economics ba sai shi ne na mustahili ba za a yi samun profesa a banka alkanas ba ba za a yi samun profesa a sajiri ba ba za a iya samun kenan yanzu wanda ya ɗauki ta formula ko kowar ainihin abubuwan da su wannan eh, da su ne shi albalcin suka kawo a cikin kimiyyar lissafi wanda ba a gano kansu ba za a iya samun wanda ya da wannan bayanin ba kenan abubuwan da masana harkokin na bi suka gano ba su gano sauran ba za a iya samun wanda ya da wannan binciken ba kenan ilimi kullum cikin da yake sai a musulunci za ta ba bukatan consultants ba bukatan mustasharu ba bukatan professors a sati da mutumakin ko ana bukata waɗanda tun farko su za su fassara mana asalin da su yadda suke sannan kuma sai ya baka mana waɗannan nususun akan yadda rayuwa take ta yanzu ɗin da ke rayuwa ba da jimawa bana aka wani conference a ƙasar malaysia game da me musulunci ke cewa akan a hadith modern medicine da kuma irin yadda modern medicine ya kai ga matuƙa wajen iya dressing wasu abubuwan da ake gida da jirewa duk unbreakable ya yi wani breakthrough ya shiga cikin wasu harkoki da ana ganda ba za su yi ba shi ne iya kiban maniyi na mace da miji a sa su a wani wuri da ba ciki na tarar ba kuma su zama ɗa zar'ul aza da ake yi shine wato abin da plastic surgery shi canza wa mutane alkula da su sunanta transplant da ake zar da ake yi na ainihin abin nan ko a cikin kan mutum mutum ya tsufa ya karye sai a ce bai ɗauri ba ko sai a je a yi karfan wani mutum a sake karfan da shi a zirara ne a cikin kashin shi sai shi kuma ƙashin saurayi sai ana yin wannan musayar jini dialysis wannan da ake masu ciwon aljinan koda da makamantansu da abubuwa da dama da wa'anan kasa ba musalla ba su ba aka kira malaman musulunci musulunci musulmai daga ko'ina a duniya aka ce aka zo su zauna su yi bayanai akan waɗannan abubuwan da kuma mai hukuncin musulunci ga musulmi na karanta asalin wato proceedings din da aka da aka kunna akan internet kamar kamar na proceedings din suke bayani akan me ya halatta shi bai halatta ba har da irin hukunci game da mutum ce in ya mutu ya baiwa museum kaza ko ya baiwa masharaha kamar a ce da irin wuraren da ake yin forensic medicine da ake kafa gawa a ga abin da ke cikinta ya ba su kyautar kan shi gawar shi akan yi yankin baro ya fi hukuncin wannan hukuncin a ce idan mutum ya mutu a ajiye bangare na halittar shi a ainihin wato laboratory inda ake yanka kalaba sun sun yi maganganu akan waɗannan gabashi da jama'a sun maganganu akan waɗannan suna nan rubuce-rubuce ne kaga ai ke yake da kan kuma lamu ƴan ƙaushi ba ma gaisu su ba da aka gaisu wani ya je ma da abu da ba ma zama ma zai gaji ba amma an gaisu likitoci musulmi an gaisu malaman musulunci masana cikin tafsiri da aƙida da larabci an gaisu su ɗaruruwan mutane sun je wajen mako guda aka ana wannan conference yanzu wanda za ka san shi a risala ba ka san shi ba ko alamar shi ba mu Allah shi ta فالمقصد عن الترتب على قتل هذا الرجل أعظم من المصلحة المحققة من قتله abin da zai faru na maslaha idan an ainihin wato tsala wani mutum ba kashe shi ba ya fi girma da daraja da abin da zai faru idan an kashe shi wa min zalika hadithun nafi daga cikin matsalan shi zancen da mutane za su fara yi hadisu shamiti zancen mai zagi cewa annahu ya kusula ashabahu ce ai muhammadu ma kashe sabon shi ke ya an hakikata hazar rajuli da ta zahiratan linnashi domin hakika wannan musulmi laisa zahiratul linnashi ba ta bayyana ga mutane sabon ya suka saka su da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam an ba shi sunan gaskiya lalle ana da bukatar ya zama cewa an san ainihin wato waɗannan ƙa’idoji a cikin addinin musulunci. A talatti a ashara, an na fi adami a ba’in rasuli sallallahu alaihi wa la’ayi wa salmalin an suwari da zanaki haisa jihalar shakai. Wajen cin manzuwa da ya iya baiwa mutanen Madina wato ganima ba wani je san matsayinsu da irin abin da suka wa addini, a cikin yadda suka yi kiwayen addini ba wala haqqan min qadrihim ba kuma ya wulakanta kiran shi sha hashahu Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah Allah ya tsare shi daga yin haka din zalika Allah ya tsare manzo Allah ya daga mutunci wa inna ma tarakahum fitatan minhum ya basu ne saboda ya amintu da su bi quwwati imani ya amintu da karfin imanin su wa sakhawati nufusihim da kuma wato fadin su. ba a tsalga na'ima unasan yakhafu hala'ahu yi ba wasu mutane wanda yake ainihin jin tsoron tuntuɓansu ko wasu wanda za a da kuma ganin wasu da ainihin wato a cikin su na ta'allafahum alal islam wanda yake fatan ina masu shigo musulunci ma'ana ke mun fahimci kenan akwai wurin da za ka zo sai a yi ma wanda ba shi aka fi ba ba shi ne a kan gaba da haka ba sai a yi mishi wani abin da kai shi kan gaba sai kuma ka fi cancanta amma akwai wata maslaha da aka yi game da haka ina ba ta mun na gaba sun ka fahimci wannan maslaha kai da aka waka mana a ce an zo rabon domin da aikin haji ko majalisi na tafsiri kai kana ganin kai ne babban majalisi suke a kungiya ita da aka suna sabon malami wanda bai kai ka ba sai a ce tafi wani wuri da ya romo kuma shi ta muhimmiyar mas'uliyar wata fitar ka ka ɗauka wannan wata maslaha ne ka ɗauka an cin cikin ka ne, su ko shugabannin su dinga yi da wannan fikira kuma su dinga bayyana wa mutane saboda kada shubha ta shigo sahabbai manzo Allah sai su mutanen garin Madina ya san darajar su ya abuta yayi wasiya da girmama su amma anan sai ya musu irin wannan abu saboda mene saboda ainihin ya zama wato akwai maslaha da sai haka yake waɗancan sun fi tsaka wannan kuɗin su kuma imanin su iya ci su daga wannan matsala waɗancan ana da tsoron ba za su iya jajircewa ba su kuma ana da tabbaci a kai imaninsu domin sun jajirce tun babu waɗannan jikiyoyi da ka ba a tunanin su canza su kuma waɗancan an yi an yi da da sauki yanzu ma da suka musulunta ana ganin kamar an yi ko sun kuma musulmai wasu su ma suna cewa ne a jira ba za su musulunta ba sai sun sha ba da ka a ba su abin da zai ƙara jawo su a jika shine a lokacin ya fi zama maslaha da wancan abin da shi ne abin da ka faɗa game da manzon Allah sallallahu alaihi da cewa yana da ka'ida ta pragmatism shi ne kowace solution a duba me ya fi dacewa kada a dinga yin dokokin da suke stagnant wanda suke ga su nan ba sa shi ba sa juyawa babu wannan a musulunci akwai dokoki wanda suke inda ta shafar gudanarwa ne da rayuwa da al'amarin siyasa ko shugabanci wanda sai an dinga cizawa ana kurawa wanda sai an dinga jan kafa ɗaya gaba ana jan ɗaya baya ana duba me maslaha me zai zai dawo me consequence ne abin da za a samu da ainihin wato ci gaba ko rashin sa a wani hukunci ko ba wani ba a kafin mu dakata a kusan da wani ɗan ƙwai rubuta jiya suke rubutu na wannan sai su malam sha'ibu mamu dawa gaskiya a malaman firamare amma dai na yi ƙoƙari na karanta shi sosai kusan kafa biyar kafin na gane da yake biyu yana magana ne game da wani ingancin an ce hadisan da suka zo game da cewa giragizai sun dinga kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam a tafiyar shi da yake nan zuwa kasar sham ko da amminsa a farkon kafin annabta wai da gaske ne ƙarya ne abinda ma'anarsa mai take kenan gaskiya wannan riwayoyi su inganta eh shi ƙarya ne shi ne karfa su a ilmance wannan kissa imam tirmidhi ya bincika da imam al-hakim da bai haƙi a asakir da wasu malamai da suna waɗannan ne? yanzu ah, ibnu asir a cikin ibnu asakir a cikin tarihi dimashq cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tafiya wannan buhaira ko buhara yake ko buhaira ya fito ya ga inuwa shi waye wakilin wannan yaro aka nuna masa yace don Allah ku mure shi kun ga kun ga abu da faru shi ne inuwa tana kare shi sannan har ga wasu ma suka zo suka ce sun ci giya wani annabi aka ce annabi a cikin zamani an ce ya bayyana wannan buhara bai nuna musu shi ba yace ku tafi ku neman shi baya ba abin da ta inganta abin da kawai yake munkari a ciki shi an batan bilal a cikin tasiri wanda suka ce bata inganta ba abin da ya ba su shi ba abu biyu ne na farko shine riwaya wani sahabi ne mai suna abu sun ashari abu sun ashari kuma ya musulunta ne a ƙarshe ƙarshen zaman madina shekara uku na ƙarshen zaman madina kuma kamar haka ita kuma kisar ta faru ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha biyu a jiya har da fasirin abin da yawa sai suka ce wannan ya zama irsali kenan to a ƙa'idan musulun kuma wannan misali ne amma mursal sahabi ne aisha tana bamu labarin abin da faru a gwadu ulwahi abu hurairah bamu labarin abin da faru a auren khadija kuma da aka karba shi ne shi ma irin wannan wannan ba zai zama illa ba da ta aiki raunar hadisin shi farko kenan na biyu kuma shi ne wannan da karar ta magana ambatan bila a cikin cewa sai aka ce bilalu ya raka addini ya mai da shi makka kar ya wuce wannan kasuwancin to wannan shine na karar da ke ciki na zaman fahimci wannan karanta ainihin littafin ainihin wato a shirkin da bauya a sahiha ko kuma shirin shirkin da bauya na malam muhammad nasir dinar albani da kuma ainihin wato wannan littafin ma a can baya ai wannan karatun yana nan a daidai wajen shi ma za ka samu karin bayani a ciki game da haka da kuma littafin sahihu a jami'ar tirmidhi na shi malam muhammad nasiru dinar albani allah ya ji kansu da rahama gaba daya za mu tsaya na insha Allah muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya saka mana da alkhairi akan abubuwan da muka faɗa da gaskiya da suka faru Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da sharorin kawunan mu ka tsare mu da gariya da nifaka da ainihin rashin gaskiya ya Allah ka cika mala albani ka mishi rahama ka sa ya huta Allah ka shahada sa shi da Abdullahi da kuma Abdul Allah ka ɗauka darajar su a cikin illiyi da bufa da wasu salihi ya Allah ka yauka abin da suka bari a baya da ƴan uwa da ɗalibai da ainihin iyalai da karantarwa da manhaji Allah ka sa ya wuce yadda suka tsananta ana faɗa wannan magana sannan muna addu'a kuma ƙasar mu ta Najeriya musamman mutun nan Allah ka gyara mana ƙasar mu Allah ka sanya albarka a wannan ƙasar mu Allah ka gyara mana wannan hali da muke ciki na ainihin tsoro da ta'addanci da zalunci da talauci Allah ka canza mana zuwa hali mafi kyau subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu